amma fa bayan an sha labaran duniya. Ga labaran duniya mai karantawa Babangida Jibrin. A jiya Asabar sojojin leken asiri na kasar Ukraine sun ba da rahoton cewa kasar Rasha na ci gaba da kai nakiyoyi da sauran makamai masu fashewa a harabar tashar nukiliya ta Zaporozhiza. Wakilan hukumar da ke sa ido na makamashin nukiliya e a da ke sa ido a cibiyar nukiliyar sun ce har yanzu ba su ga wasu alamun nakiyoyi a harabar ba. amma kuma dai sun ce an hana su duba kan rufin tashar nukiliya ta ukraine kasar turkiya dai ta goyi bayan shigar ukraine kungiyar nato an ruwaito shugaban turkiya recep tayyip erdogan na cewa babu tantama akwai bukatar ukraine ta shiga kungiyar nato a lokacin da shugaban ukraine vladimir zelensky ya ziyarci istanbul a bangare ɗaya dai sojojin hayar na wagner na shirin yin ƙaura zuwa belarus a ƙarƙashin wata yarjejeniya da ta kawo ƙarshen tawayen da sojojin suka yi in ji wani kwamandan ƙungiyar har yanzu dai ba a san inda shugaban sojojin hayar na wagner yevgeny prizogin yake ba majiyoyin ma'aikatan lafiya a sudan sun ce harin sojojin sama ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane 22 a birnin ondurma ha kuma harin wanda aka kai shi a jiya asabar ya yi sanadiyar raunata wasu fararen hula da dama da har yanzu ba a tantance ba wannan hari wanda aka kai wani yanki na birnin mai suna darussalam an ce shine mafi muni da aka kai a wani birni na sudan da lokacin da fada ya barke a kasar tsakanin sojoji da bangaren sojojin sa kai na rapid support sojojin sa kai na rsf sun zargi sojojin sudan da kai hari a yankunan fararen hula a birnin na Ondurma inda faɗa ya yi kamari kamar yadda mazauna birnin su kai bayani rahotanni dai na cewa sojojin na kokarin dakile wani yanki ne ko hanyoyi da sojojin rsf ke bi domin samun makamai bayan da ta shafe kwanaki hudu tana tattaunawa da hukumomin china sakatariyar kuɗi ta amurka janet yellen a ranar lahadin nan ta ce tattaunawar ta yi armashi kuma ta yi amurna barin china da tabbacin karuwar fahimtar juna tsakanin manyan kasashen guda biyu ƙasar amurka da china na da mabambantan ra'ayi in ji yellen wanda ke magana a ofishin jaka jakadancin amurka a birnin beijing sai dai ta ce ita da shugaba biden sun yi imanin cewa duniya na da girma da za ta ɗauki ƙasashen biyu a lokacin ziyarar Yalin ta gana da jami'an ƙasar china na sa'o'i goma sa'o'i biyar da mataimakin firimiya na china he laifang a ranar asabar ganar da ma'aikatar kuɗin amurka ta kira na keke da keke labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka ma'aikatar yada labaran kasar syria ta soke lasisin aikin jarida na gidan rediyon bbc bayan syria ta zargi bbc da yada labaran karya game da yakin kasar ma'aikatar yada labarai ta ce ta sha gargaɗin tashar bbc tun ba yau ba ta daina yada labaran karya ta amfani da labarai na propaganda daga 'yan tawaye ko 'yan ta'adda da sauran makiya siriya sanarwar dai ya zo ne kwana ɗaya bayan da sashen larabci na bbc yada wani labari mai nasaba da hada-hadar muggan kwayoyi a Siriya da kuma alakar safarar kwayoyin da na hannun damar shugaba Bashar al-Assad. yanzu kuma ga cikakkun labaran. Babbar kotun tarayya a Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ta fayyace adadin kuɗin da aka karɓo daga cikin tarin kuɗaɗen da tsohon shugaban ƙasar Janar Sani Abacha ya ɓoye a ƙetare tare kuma da yin cikakken bayani kan yadda aka kashe kuɗaɗen. Wani ƙunshin bayani da kotun ta aiki wa gwamnatin da ya bayyana a yau Lahadi a sassan Najeriya na neman bahasi kan yadda ƙasar ta kashe wani ɓangare na dala biliyan wato biliyan biyar wato kudaden da aka dawo da su daga cikin waɗanda abacin ya ɓoye a ƙetare shugabannin ƙasashen yammacin afirka da suka gudanar da taro yau lahadi a birnin bisau sun zaɓi takwaransu na najeriya bola ahmad tinubu a matsayin sabon shugaban ƙungiyar domin jagoranci na tsawon shekara guda baya da umaru sisiko imbalu na gini bisau ya kawo ƙarshen wa'adin shugabancin ƙungiyar ƙasashen yankin wato ƙungiyar ecowas Masar ta bai wa jamhuriyar Nijar gudunmawar makamai a wani yunkuri na karfafa kasar ta yi a yakin wato ta yankin Sahel a yakin da da 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi kasashen na Nijar da Masar waɗanda ke aiwatar da wani haɗin kai ta fuskar tsaro ƙarƙashin yarjejeniyar taimakekeniyar juna bayanai sun ce makaman da suka isa Nami sun kunshi tankunan yaƙi da alburusai baya ga wasu nau'in ƙananan bindigun pistol na zamani akalla guda dubu biyu. Ƙungiyar Imowa wadda ta kunshi ƙasashe takwas masu amfani da kuɗin sifa a yankin yammacin Afirka ta amince Mali ta dawo cikin ƙungiyar da kuma sauran rassanta bayan da aka dakatar da ƙasar a watan Janairun 2022 saboda juyin mulkin soji. A sanarwar bayan taro da ta fitar a ranar Lahadi a birnin Bisau, ƙungiyar ta ce daga yanzu Mali na da damar ci gaba da kasancewa a cikin ƙungiyar tun wancan lokaci dai mali ta bayyana matakin a matsayin wanda ya saba wa dokokin tafiyar da kungiyar Shugaba Ali Bango Odinma na Gabon ya bayyana aniyar sake tsayawa takara a zaben kasar don neman wa'adi na uku a mulki wato a mulkin kasar mai arzikin man fetur da ke yammacin afirka bango mai shekaru 64 wanda ya karbi mulkin kasar daga hannun mahaifinsa umar bango a shekarar 2009 bayan da ya shafe shekaru 41 yana mulki ya sanar da shirin sake tsayawa takarar ne a jawabin kai tsaye da ya gabatar gaban dubban magoya bayansa wanda aka haska ta dandalin facebook bangarorin da ke rikici da juna a libya sun amince da shirin raba kudaden shigar da kasar ke samu ta cinikin man fetur matakin da tuni majalisar ɗinkin duniya ta yi maraba da shi tun farko khalifa haftar ya buƙaci aiwatar da matakin wanda ya ce dole a rika yin raba daidai a kudaden shigar da libya ke samu ko kuma ɗauki matakin soji idan har aka bijirewa hakan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa Sudan na gab da fadawa yakin basasar da zai wargaza tsaron ilahirin ƙasashen yankin. Gargaɗin da ke zuwa bayan harin jiya Asabar da ya kashe fararen hula 22. Ma'aikatar lafiyar Sudan ta tabbatar da mutuwar mutane 22 a harin gwanda jiragen yaki suka yi lugudan wuta kan birnin Amdurman na yankin Dar es Salaam mai makwabtaka da hartun fadar gwamnatin ƙasar. Amurka ta sanar da kisan wani jagoran kungiyar IS a Siriya a harin da ta kai da jirgi marar matuki cikin daren Juma'ar da ta gabata don ta'addan da Amurkan ta bayyana sunan shi da Usama Almuhajir. A cewar ma'aikatar tsaron Amurka, Almuhajir shi ke jagorancin kungiyar IS a gabashin Siriya. Mahukuntan Faransa sun haramta cinikayyar tarsatsin wuta da aka saba gudanarwa a lokacin bukukuwa. Haramcin da ke zuwa gabanin bikin ranar Bastille a ranar 14 ga watan Yulin da muke ciki, daidai lokacin da jama'a ke fusace kuma ake ci gaba da bore kan kisan matashi na da 'yan sanda suka yi. Jami'an tsaron na Faransa cikin sanarwar yau Lahadi sun kafa hujja da yadda aka yi amfani da tarsatsin wutar wajen kone-kone a zanga-zangar da ƙasar ke ci gaba da gani. Dubunnan al'ummar Isra'ila sun sake gudanar da wata ƙaƙƙarfar zanga-zangar ƙalubalantar ƙudurin Prime Minister Benjamin Netanyahu na garin Bawul ga dokokin shari'ar ƙasar wanda zai rage ƙarfin ikon alƙalai tare da mayar da shi ga makarraban gwamnati. An ga yadda mutane suka cika titina a biranen Isra'ila duk da cewa ana ci gaba da ganin raguwar mutanen da ke buran saɓanin yadda aka faro watanni shida da suka gabata. To shirin zai fara ne daga yankin tafkin Chadi, inda Bankin Duniya ya sanar da ware dalar Amurka biliyan ɗaya domin tallafawa mutanen da rikicin Boko Haram ya ta gayyara a ƙasashen da ke zagaye da tafkin Chadi. Bankin ya yi wannan albashir ne yayin da makon nan ke gab da karkarewa, kamar da za a ji cikin rahoton Zainab Ibrahim. Shugaban bankin a kasar Chadi, Mr. Rasid barstab ne ya yi sanarwar bayar da dala biliyan ɗaya ɗin a jiya Alhamis yayin gudanar da taron gwamnonin yankin tafkin Chadi karo na hudu a birnin Injamaina. Kamfanin dillancin labaran Najeriya ya ruwaito an saba gudanar da taron a duk lokacin da aka samu sauye-sauye a irin rikice-rikicen da kasashen ke fuskanta da kuma kalubalen da kan yi sanadiyar haifar da kwararar 'yan gudun hijira samun tsaiko Rahoton hukumar ya ci gaba da cewa akwai buƙatar a yi gaggawar samar da kuɗaɗen da za a ci gaba da aikin fatattakar yunwa irin waɗannan ƙasashe. Matuƙar ba haka ba kuma ƙarin wasu dubban ɗaruruwa na cikin barazanar faɗawa yunwar mai tsananin da ba a taɓa ganin irin ta ba. A kiyasin da hukumar ta yi ta gano cewa akalla mutane miliyan ashirin da bakwai a ƙasashen yammacin Afirka ne ke fama da tsananin yunwa tun ma kafin bullar cutar corona barkewar rikicin Ukraine da Rasha da ma mummunar ambaliyar ruwan da kasashen suka rika fuskanta a bara. Baya ga adadin mutanen da ke buƙatar agajin gaggawa game da yunwar, akwai kuma waɗanda suke buƙatar ɗaukin amma ba na gaggawa ba, da adadin su ya zarce miliyan arba'in da bakwai, mafi yawan su mata da ƙananan yara a cewar hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. An gaishe da rikayya Abba Kabara. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda ofishin ministan ƙasar Umudu Muhammadu ya ce gwamnati za ta yi amfani da sefa biliyan 270 kwatankwacin euro sama da miliyan 412 domin baiwa 'yan kasar masu rauni tallafin abinci. sanarwar ta ce an fara rabon kashin farko na kayayyakin abincin ne a yankin tillaberi gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar da kaddamar da wani tsari na rabon abinci kyauta ga manoman kasar da suka fuskanci fari a faɗin wannan ƙasa alƙalma na nuni cewa akalla biliyan 270 na kuɗin sefa da 'yan kai ne za a kashewa a wannan tsari na tallafa mabukata tsarin da hadari zainabu garba ma'aikaciya a fadar firaministan ƙasar ta hakikanta a lokacin ganawa da manema labarai ta kuma bayyana cewa ba tare da bata lokaci ba aka kaddamar da wannan tsari a yankin talabiri da ke yammacin kasar da kuma ke iyaka da kasashen Burkina Faso da kasar Mali. Gabaki daya kusan tan dubu arba'in da biyu da tara ne na cimaka za a raba ba kama daga wannan lokaci zuwa watan Agusta na wannan shekara ake kuma kyautata mutane kusan miliyan ɗaya da rabi za su amfana da haka. Wasu alƙaluma daga ƙungiyoyi masu zaman kansu na daɗa jera ƙasar ta Nijar daga cikin ƙasashe da ke fama da fari. To sai dai daga shekara ta 2021 bayan ƙasar ta Nijar akwai wasu ƙasashe da jama'a suka kasa noma sabili da matsaloli da suka jibanci rashin tsaro. A Najeriya kuwa makon nan na gab da yi mana bankwana shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu ya rattaba hannu kan wasu ƙudurori da ke dakatarwa ko kuma jinkirta a fara karɓar wasu jerin kuɗaɗen haraji har kashi hudu da suka hada da harajin lemon kwalba da karin kuɗin fito a kan motoci sai kuma na wayar sadarwa a wani yunkuri na rage raɗaɗin talauci da ke kara yaduwa a tsakanin 'yan Najeriya. Ibai shugaban ƙasa Bola Ahmed tun shawara dale a ne sanar da jerin matakan rage harajin inda ya bayyana cewa. And you all recall that prior to the advent of this government, certain tax changes were introduced. In za ku tunawa duk da kama mulkin wannan gwamnati, gwamnati mai barin gado ta Malam Muhammadu Buhari ta kaddamar da karɓar wasu harajujjuka kan wasu kayayyaki suka hada da harajin neman kwalba, harajin sadarwa zuwa ƙarin kuɗin fitan motoci, sun aikin da ake yin su a cikin gida, kuma su taba sigari da kuma giya. Duk ta su ne kwana guda kafin ta mutu. of May. That was a day before the inauguration of the new, new government. The Tinubu administration has since noticed that some of the tax policies. Gwamnatin Ahmad Tinubu ta yi la'akari da cewar ana karɓi waɗannan harajujjuka ne ta hanyoyin da ba su dace ba ga kuma yawan ƙorafe-ƙorafe da ake samu daga masu ruwa da tsaki da kuma 'yan kasuwar. As in the business community. na tambayi mutanen tattalin arziki Yushewa Aliyu ko da da karɓar harajin zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ko kuma a'a cire irin waɗannan haraje-haraje zai sa su kamfanoni da kuma masu sha'awar zuba jari a kamfanonin musamman abin da ya shafi shi sadarwa da kuma ƙananan masana'antu musamman abin da ya shafi 'yan ƙananan abubuwan da aka shigo da su suke ƙanana ne. Muhammad Kabir Yusuf Abuja Rafaye Hausa. To har yanzu shirin na mu zagaye duniya na Najeriya inda kungiyar agaji mai zaman kanta ta Plan International ta kaddamar da shirin mayar da yara dubu takwas zuwa makaranta bayan da suka shafe tsawon lokaci ba tare da karatu ba. Ahmad Alasan ne kamana labarin. Yaran mata dubu takwas da ɗari takwas da sittin da biyar da kuma maza dubu ɗaya da ɗari biyu da ba sa makaranta ne za su ci gajiyan shirin yayin da za a ba da horo ga malamai masu aikin sa kai talatin. Koya al'umman waɗannan ƙananan hukumomi suka ji da wannan sanarwa? Alhaji Bukar Gambo ya ce. Gaskiya ba ƙaramin ci gaba ba ne ce akwai ƙungiyar da za ta zo ta ɗau wannan nauyi bayan an san gwamnati ma tana yi ba za a bar wa gwamnati ta kaɗai ba har za a ɗau nauyi yara dubu takwas da ɗan kai a wannan jihohi. Mu 'yan jihar Kalabalge muna murna da wannan ɗin da aka yi za a yi mana. faruwan shi insurgency ma rashin karatu ne so yanzu idan har aka ce za a yi wannan abu zai rage duk wani insurgency a duniya wannan shirin zai samu tallafin hukumar tallafi na kungiyar tarayyar turai da kuma hukumar da ke kare fararen hula za su tabbatar yaran sun samu ilimi da kuma yaƙi da jahilci ga yara ƙananan hukumomin dambuwa da kuma kalabalge ƙananan hukumomi biyu da suka fi shiga taskwa rikicin boko haram kamar yadda yunusa abdullahi jami'in yada labarun ƙungiyar ya tabbatar ya ƙara da cewa wannan shiri zai ƙara inganta hanyoyin neman ilimi a makarantun boko da tsangaya da kuma islamiyya ya kuma yaba wa gwamnatin borno saboda goyon bayan da suke baiwa shirin wanda ya ce Hakan ya ba su daman isar da tallafi ga dubban yara a shiyar arewa maso gabashin Najeriya a shekaru goma sha uku da suka gabata. kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta buƙaci gwamnatin Tunisia da ta dakatar da matakin da ta ɗauka na korar baƙi bakar fata da take yi daga ƙasar tare da gaggauta kai tallafi ga waɗanda ta riga ta tasa su zuwa kan iyakarta da Libya. Ga rahoton Michael Kudusin. Kawo yanzu akwai dubban mutane da ke jirge bakin wani masallaci akan iyakar ƙasar da Libya. yayin da suke jiran ɗaukin gaggawa kamar yadda Usman wani ɗan asalin Gini Conakry ya shaida wa sashen Faransanci na Arafai inda ya ce tun kwana biyu da suka gabata mai gidan hayar da yake ciki ya kore shi. Ba mu da wani zaɓi illa mu taho nan wajen kuma mu zauna a ƙungiyance don idan ka ware a matsayinka na bako baka fata mutanen ƙasar nan za su iya afka maka su kashe ka ko kuma su illata ka. bayanai sun ce tuni kishirwa da zafin rana suka fara galabaitar da bakin hauren da ke zube cikin sahara amma dai akwai rahoton da ke cewa mahukuntan birnin sifak sun kai musu daukin ruwan sha da biredi a cewar cdb wani mai shekaru 30 dan asalin ivory coast Mutane masu kyakkyawar zuciya na taimakon mu da kawo mana ɗauki da ruwan da za mu sha, amma dai babu wata ƙungiya da ta kawo mana ɗauki har yanzu, sai dai kalilan daga cikin mutanen Tunisia da aka yi zaman arziki da su. A wani rahoton da ta wallafa a ranar 6 ga watan Yuli, ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta Human Rights Watch ta caccaki korar da aka wa bakin hauren zuwa iyakar Libya. Inda ta yi kiyasin cewa sama da bakin haure 500 ne aka wa irin wannan kora tun daga ranar biyu ga watan Yuli. A makon da ya kare jagoran 'yan adawar Senegal Usman Sanko ya sha alwashin hana gudanar da zaben shugabancin kasar a ranar 6 ga watan Yulin shekarar 2024 muddin aka hana shi tsayawa takara. Sanko ya bayyana haka ne yayin wata hira da da gidan talabijin na France 24 wanda shine karo na farko da ya fito bainar jama'a ya kuma gabatar da wani jawabi tun bayan sanarwar da shugaban Senegal Macky Sall ya kan cewar ba zai nemi yin tazarci ba kan wa'adi na uku. si le président Macky Sall pense qu'il peut utiliser les sept prochains mois Idan shugaban Makisal yana tunanin zai amfani da watanni bakwai masu zuwa don ci gaba da musguna min, to ya yi kuskure. Za mu yi bore kamar yadda muka saba yi, don hakan ne ma nike cewa sanarwar da ya yi na rashin tsayawa takara ba komai ba ce. Shugaban Makisal ya shaida wa wasu mutane cewa zai hana takara ta ko ta halin yaya. Shi ne ke kula da harkokin shari'a da majalisar tsarin mulki. ya rage gare shi ya ce wane ne zai takara da waɗanda ba za su yi ba kuma ina tabbatar muku cewa ba za a yi zaɓe a ƙasar nan ba ko kuma za a yi hargitsi mara misaltuwa idan har aka yi amfani da hanyar dabarun shari'a shugaba makisar na son hana ni tsayawa takara. Jagoran 'yan adawar Senegal Usman Sanko To yanzu kuma sai Sudan, inda a makon da ya kare manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka bayyana kaduwa dangane da karuwar cin zarafin mata manya da yara a ƙasar yayin da aka shafe kusan watanni uku ana gwamnati kazamin fada tsakanin sojojin gwamnati da dakarun RSF masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar. Sanarwar haɗin gwiwa da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suka fitar ta ce ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar a Sudan ya samu sahihan rahotanni kan cin zarafi tare da yi wa mata akalla 57 fyaɗe har sau 21 tun bayan barkewar rikicin sudan ɗin a tsakiyar watan afrilu tun kafin barkewar rikicin ƙasar da ya yi wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewar mata manyansu da ƙanana miliyan ke fuskantar barazanar nau'ikan cin zarafi a ƙasar cikinsu kuma har da fyaɗe a baya bayan nan ne kuma majalisar ɗinkin duniyar ta ce adadin matan na sudan da ke fuskantar barazanar cin zarafin ya karu zuwa kimanin miliyan hudu da dubu dari biyu To daga Sudan sai Kenya, inda ministan cikin gidan kasar Kituri Kindinki ya ce za su jinkirta sake bude kan iyakarsu da Somaliya saboda hararen da mayakan Alshabab ke kaiwa wasu yankuna a makonnin baya-bayan nan. A cikin watan Mayin da ya gabata, gwamnatocin kasashen biyu suka cimma matsayar sake bude iyakokin nasu cikin watanni uku, waɗanda aka rufe su tun shekara ta dubu da ɗaya, lokacin da Kenya ta tura dakaranta zuwa kudancin Somaliya domin taimakawa wajen yakar kungiyar al shabab Kenya na Somaliya. Gwamnatin Kenya da Somaliya sun riga sun fara tattaunawa kan shirin sake buɗe iyakokinmu na mandera da nan libiyo da kuma kyanga da sauran yankuna ba za mu yi ƙasa a goya ba kan wannan shiri za mu ci gaba da aiwatar da shi amma a yanzu saboda abin da ya faru cikin wata ɗaya ko biyu da suka gabata dangane da yadda waɗancan miyagu ke ƙoƙarin lalata zaman lafiya mun dakatar da shirin sake bude iyakokin na wani ɗan lokaci domin mai maganin waɗannan 'yan ta'adda bayan nan ne kuma za mu sake bude iyakokin. magaidi tuwafurushe, alafu tutafungua mipaka yetu. To wani rahoton shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa an samu karuwar take hakkin ƙananan yara a wasu ƙasashen duniya cikin shekarar bana, kamar yadda za a ji cikin rahoton Abdulrahman Gamba Ahmad. A jiya laraba ne aka yi wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya takaitaccen bayani game da sakamakon rahoton musamman ma bangaren da ke nuna yadda take hakkin yara ya tsananta a bana. rahoton ya bayyana cewa a bana kadai an ci zarafin kananan yara da aka tabbatar da su har sau dubu ishirin da bakwai adadin da shine mafi girma da majalisar ɗinkin duniya ta taɓa tattarawa a tarihi kazalika akwai kuma wani adadi na dubu ishirin da shida da ke nuna yadda kananan yara suka shiga mawuyacin hali na buƙatar ɗaukin gaggawa yanzu haka hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta ce ta shiga damuwa saboda waɗannan alƙaluma masu tayar da hankali A rahoton na bana an samu kasashen Haiti da Nijar da sunayensu suka fito cikin jerin kasashen da suka yi kurin suna wajen musgunawa kananan yaran yayin da a bara kasashen Habasha da neman biyan diya. To yanzu kuma sai gabashin Turai inda Rasha ta ce babu dalilin da zai sa ta tsawaita yarjejeniyar da ta kulla da Ukraine kan fitar da hatsinta ta tekun Black Sea tana mai korafin cewa akwai wasu takunkumai da suka hana ta fitar da nata albarkatun gonar zuwa kasashen duniya. ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce tabbas babu abin da zai sa ta ci gaba da zama cikin wannan yarjejeniya wadda za ta kawo ƙarshe a ranar 17 ga wannan wata na yuli yaƙi da ake gwabsawa tsakanin rasha da ukraine ya haifar da fargabar samun karancin abinci a duniya musamman lokacin da moscow ta toshe tashoshin ruwan da ukraine ke amfani da su wajen safarar hatsinta ga kasashen duniya a cikin watan yulin bara kasashen biyu suka cimma yarjejeniyar da ta baiwa ukraine damar fitar da kayan hatsinta inda a gefe guda ita ma rashiyar ke da damar fitar da abinci da takin ta kai tsaye sai dai wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen rashin ta fitar ta ce kasar ta fuskanci koma baya aino wajen ci gaba da fitar da kayayyakin abincin ga kasashen duniya gwamnatin rashiyar ta yi korafi kan takunkuman da kasashen yamma kaka kakaba mata bangaren safarar kayayyakinta ta jirgin ruwa da kamfanonin inshora har ma da bankunan ta. kazalika rashiyar ta ce akasarin kayan abincin da ukraine ke fitarwa ana kai su ne kasashen mawadata abin da ya saba da bayanan da majalisar ɗinkin duniya da ukraine ɗin suka gabatar a cewar ta an gaishe da abdulrahman gamba ahmad To da haka ne kuma shirin mu zagaye duniya da ke bitar wasu daga cikin muhimman labaran makon da ya gabata yake karkarewa a madadin dukkanin abokan aiki da kuma jami'in da ya sarba na'ura Ibrahim Tukur Kefi. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashin Hausa na Arafai kewa masu sauraro fatan alkhairi.